Karfe biyar da minti arba'in da biyar Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kanun labarun za ku cewa yau shekaru 24 kenan da kisan da aka yi wa ɗan jaridan na mai bincike a kan mai bincike na burkina faso cewa da zango wanda yanzu haka ana jiran shari'a musa aksar da ƙarin bayani a cikin wannan labarun garuruwan da ke jihar maradi da ke iyaka da najeriya suna fama da hare-haren ta'addanci da satar dabbobi ta dalilin wannan aka shirya wani zaman taron muhawara akan sha'anin tsaro sai kuma a rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne a kan cutar tamuwa da yara a cibiyar kula da lafiyar uwa da ɗanta na doso to yanzu ga labarun dalla-dalla Yau goma sha uku ga watan Disamba shekaru 24 kenan da kisan da aka yi wa ɗan jaridan na mai bincike na Burkina Faso cewa da Nobel Zango. A cewar shugaban cibiyar Nobel Zango an samu ci gaba na samun haske a kan kisan ɗan jaridan mai bincike kuma shugaban jaridan nan mai suna Independent ta Burkina Faso. Ƙarin bayani tare da Musa Aksar a hirarsa da Habibu Garba. Même si vous allez au Greenland, les gens savent que Norbert. Ko kasar Greenland kuka je mutane sun san ko wane ne Norbert Zango. A yan shekaru uku zuwa hudu na baya-bayan na an samu ci gaba inda tun a shekarar 2015 jami'ai uku na tsaron shugaban kasa da aka rusa aka same su da laihi. A shekarar 2017 babban wanda ake zargi Faransa campore shi ma masharantar Faransa ta same shi da laihi cikin wannan sha'ani amma masu kare shi sun ɗaukaka ƙara batun na hannun hukuma mai kula da hakkin dan adam muna tsammanin ba da jimawa ba hukumar za ta yi bayani kuma za a gurfanar da Francois campore a gaban kotun Burkina Faso. Dukkan 'yan jarida masu binciken kwakwaf na duniya na son su bi sabon Norbert Zango domin ɗan jarida ne jajirtacce da ya fara tona asirin masu aikata miyagun ayyuka a ƙasarsa. Babbar hukumar wanzar da zaman lafiya haɗin gwiwa da waɗansu ƙungiyoyi a ranar Lahadi a can gabi da ke yankin jihar Maraɗi sun shirya wani zaman muhawara a kan sha'anin tsaro. Zaman taron da ya haɗa hukumomi na bariki da sarakunan gargajiya da maza da mata. Ga abin da ɗan majalisar Hamza Garba na ƙaramar hukumar ɗan Isa ga abin da yake shaida Mohamed Mamad. c'est l'Assemblée nationale à travers les députés de la région du Maradi. Majalisar dokoki ce ta hanyar 'yan majalisar da suka fito daga jihar Maradi ta bulo da fasahar shirya wannan taron muhawara domin mu yaki wannan rashin tsaro da ke ci gaba da wakana a bangaren kudu na gundumar Madarunfa da gidan Rumji. Yanayin tsaro sai a ce kura ta dallafa a wasu kananan hukumomi amma idan aka dauki misalin karamar hukumar karkar dan Isa a kwanakin baya bayan nan tana fuskantar barazana sosai. Bandunawa na kutsawa akai-akai suna satar dabbobi. Ba da jimawa ba a ran talatin ga watan Nuwamba sun kasance a dan isa musamman agungun fulani na damo inda suka tare sama da dabbobi ɗari kuma suka raunata wani mutum muna tsammanin tare da matakan da hukumomi ke ɗauka za a shawo kan wannan matsala A watan Janairu na shekara da goma sha tara ne aka girka wani gidan marayu mai suna wurga irin matun wanda gurin kafa wannan cibiyar shine karba bukatar yara da aka watsar da su wajen haihuwa da marayu da kuma yara da suke rayuwa bisa rariya. A cibiyar da ke da ƙarfin karɓar yara 21 marayu a yau suna cikin matsala. Ga uwar gidan Diabate Mariyatu ita ce shugabar wannan cibiyar ga abin da take shaidawa Rabi Mai Kano. A wannan gidan marayun muna karɓar yaran da aka yi watsi da su, yaran da ke cikin mawuyacin hali, ma'ana akwai yaran da suka rasa ɗaya daga cikin ma'aifansu da ba su da ma abin da za su ci a gidajensu. Muna da yara ɗaya. Har zuwa yau dai muna aiki ne da abun da jama'a ke taimaka mana da shi. Amma a da muna da abokanan hulɗa biyu, wani ɗan ƙasar Belgic da ɗan ƙasar Jamus. Amma shi sai suka koma ƙasashensu a watan Satumban da ya huce. Wannan ya sa abubuwan sun mana tsauri. Muna da buƙatu da da yawa kamar na kuɗi na makaranta tufafi saboda lokacin da muke ciki yasa muka san cewa akwai daga cikin yaran nan waɗanda ke fama da wasu cututtuka yanzu haka muna da yara uku da ke kwance a asibiti cikin mawuyacin hali Tawagar sashen likitoci masu kula da cutar kansa na cibiyar yaƙi da kansa ta Yamai a jiya sun yi wani aiki na sa-kai a mata mai, na kula da masu fama da kansa ta mahaifa inda suka duba mata ɗari a asibitin. Dr. Diakite Ibrahim shine shugaban sashe a cibiyar yaƙi da cutar kansa da ke nan Yamai ya yi wa Habu Sarki ƙarin bayani. Matan da aka wa binciken idan aka samu waɗanda ba su da alamomi ko ɗaya na musamman muna ba su shawarwarin bin sau da kafa ga yin tattaɓi ga nunansu. Mu ba su shawarin yanda su da kansu za su aunin binciken kansu ko da na mamman ne. Mu kuma ba su bayani kan alamomin da ke haddasa cutar ta kansar mahaifa. ko kansar kansar kanta wanda za a ga alamomin kansa gare su ko alamomin kwancin kansa da za su iya bayyana za mu ba su shawarwarin ɗaukar ɗawainiyar da za su yi wadda za su soma daga cibiyar uwa da ɗanta ta zandar da za ta ci gaba kuma da aiwata a yame idan buƙatar ta zo Wurin da aka sa gaba shine a cikin kowane gari a samu mace ɗari. localité sans femme ma'aikatar tsabta ta da'irar tesawa tana jan hankalin jama'a a kan sayar da kayayyaki da lokacin aikinsu ya huce ma'aikatar tana jan hankalin 'yan kasuwa a kan haɗarin amfani da irin waɗannan kayayyaki abdulaziz mamman mati shugaban ma'aikatar tsabta na da'irar tesawa ya yi wa iliya mummuni ƙarin bayani Lokutan bayan nan, 'yan kasuwa na Tesawa sun samu fahimtar mahimmanci da darajar kaya. Can farko mutane basa da ganuwa kan ranar da aka buga abincin ko ranar lalacewarsa. Gaskiya akwai sauyi kyautawa. Lalle ana samu kaɗan-kaɗan baya da nau'i kamar da idan aka danganta da shekarun da suka shuɗe. Misali, a lokacin da na kama aiki, lauran farko da muka yi, mun toye kimanin kaya da suka wuce lokaci masu darajar kusan miliyan biyu a ƙarshen shekara 2021 na jika saba'in. Kiran da ke gare ni zuwa ga al'ummar tasawar shine su san da sanin haɗarin amfano da irin wa'annan kayan da suka wuce lokaci idan cimaka ta zarce lokacin da za a amfano da ita to wani babban haɗari ne. Akwai haɗarin faɗawa kumburin ciki, cututtuka masu shiga sannu-sannu. Don akwai cututtuka ma masu bayyana nan take bayan an ci abincin ko kuma wa'anda tun wani lokaci watakil mutum ya ci wannan abincin. A Cirozirin a cikin yankin jihar Agades da yawan matasa masu diploma suna zaman kashe wando a cewar shugabar wata kungiya ta matasa Maryam Teko ta ce a yau matasa bai kamata su tagume hannuwa ba ya dace su kikiri wani abu domin kaucewa zaman kashe wando ga abin da take bayyana wa Ahmed Filan. matasa mata da maza a matsalolin da suke fuskanta a cikinsu muna da yawancin rashin aiki wanda nasara ke ce shomaji ba karhin ba abbasu da ba diplom kin ba abbasu da aikin ne dai abba bushi kiran da zana ma ga ƴan uwa daga da zana kai shi yau ko me kake so sai ka tashi lokacin ka zamna a maka ya ida to dole sai mun tashi mun dar mi cirkin mu mun neme shi ba tawa mu same shi muna kwanta cikin gida muna rike portable karhi muna da shi yawa muna da yawa ilimi muna da shi ana so a kama juna a gama karhi da a ci gaba babban matsala a anan ga kare ita ce rashin ruwa yau fiye da shekara goma ba mu da ruwa kare sud kowace wata sai ka nemi almajiri ɗauko ma ruwa ka biya shi kai baka da aiki kai ga matsalar ruwa kai ga sadar rayuwa shin me mafita dan shi nike so in jawo mata kanina su ma a nuna musu cewa ba dole ba sai aikin gwamnati ko society kai tunanin wai shin amizan taimaka yan uwana domin kare kalar waɗansu shanu da ake kira kuri da ake samu a jihar difa shugaban majalisar shawara ta jihar ya ɗauki waɗansu matakai na ruɓanya waɗannan kalar shanu koroji dala ya ziyarci gurin da waɗannan shanu suke a cikin ƙaramar hukumar gaskeru sai mu saurari abin da yake shaidawa gidi abdulrahman Sam Santar shi kadai ne gare mu na bashi kuri. kun gani duka Santar babu girya kenan ya kamata a kiyaye sauran dabbobin da suna zuwa suna wuce wannan dala da annabi ku tsare in ba haka nan ba nan da shekara guda biyu za mu rasa kuri kenan baya proje harkan kiwo ne kuma duka jiha ya kumshe shi za a kawo muku gurin da za a yi ciyawa na zamani za a sa fomfom a yi a nome ciyawa sai a ba ma bashi kuri wannan sai kun kama mana akwai abubuwa da yawa muna son mu yi dan wannan abun ta a tashi don Allah ya bamu sa kuma Allah ya kama muna kuma ku tashi sai fiska wannan kurin babu daraja shahan namu ne ma babu kun gani yanzu sauran dabbobi suna shiga suna fita wannan ana samu metis za mu yi iyaka kokari mu don mu kawo proje proje sauran gurin a kewaye shi don vraiment a bunkasa wannan raskin Kwamɓalar kokowar gargajiya a karo na 43 za a gudanar da ita ne a wannan shekara a jihar Difa daga 23 ga watan Disamba zuwa 1 ga watan Janairu na shekara 2023. Tuni jihar Difa tana ta faɗi tashi domin ganin tsarin ya gudana da kyau a cewar Ali Bukari Bako, daraktan matasa da kuma motsa jiki a hirarsa da Mani Musa. difa. kamar yadda kuka sani mun gano cewa hilin kokowa na difa ya yi karami kuma kun san yadda kokowa take da farin jini saboda haka ne muka gwammace mu maida kokowar a hilin kwallo a hilin kwallo ko bacin sashen zaman hukumomi da ke iya daukar jama'a da dama akwai wasu sassan zaman guda biyu na tafi da gidanka waɗanda an yi kusan kammala su yana jin ma'an ida akwai studio sannan akwai kuma ɗakin kwararru na na'ura an yi kusan kammala shi domin an cima kashi 85 zuwa 80 cikin ɗari na aiki a halin yanzu dukan kwamitocin da aka girka ko ya kasance na masaukin baki ne suna ta aiki suna ta kokarin gyara wurin da zai karbi jama'ar da aka gayyata Ƙasar Morocco za ta buga wasar karawa dab da ƙarshe tsakaninta da Faransa a gobe a gasar cin kofi na duniya da ke gudana a ƙasar Qatar. Wannan ne karo na farko a tarihin nahiyar Afirka na cin kofi na duniya da ƙungiyar 'yan Afirka suka kai wannan mataki. Ga sharhin Lawali Garba ƙwararre a fannin ƙwallon ƙafa a hirarsa da Sumani Amadu. Eh, demi final. Idan Maroc ta kawo matsayin karawar dab da ta karshe ba wai haka ne ba kawai tawaga ce da ta kumshi masu karfin kare ta sosai waɗanda ba za iya kutsawa da sarki ba ƙwararru ne kuma tawaga ce da 'yan wasanta na da haɗin kai suna da karfin kai hari sosai ko wajen tsayar da kwallo da kafa ko kuma wajen takarwa ɗaiɗai domin suna da ƙwarewa karawar su da Faransa za ta yi tauri sosai amma haɗin kan 'yan Maroc niyyar su da musamman jajircewa wasu za su ba su damar fidda kansu kar tawagar Faransa ta kaskanta su domin tawagar da ta kawo wanda matsayi na wasa ba karama ba ce kuma ina tsammanin Maroc za ta iya taka rawar gani mai kyau. yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman cutar tamuwa ta daɗe da take ƙoƙarin zama matsala da yara Kanana, a nahiyar Afirka a Sahara, inda jihar Doso bata tsira daga wannan matsala ba. Ya yi 'yan watanni da ake samun yara da suke fama da matsalar tamuwa. Ga rahoton Nana Hadiza Hassan. Yaron nan da na kawo asibiti ina ganin tun da aka haife shi ne yake da matsala. washigarin aihuwarsa aka yi neman yi masa tawai sai muka lura da cewa kafafuwan shi ba sa miƙe. Cikin shekararsa ta uku ce yake. A'a ban sa ba kai ta wurin abu ba ko da ɗaya rana. ba ta da allura ko guda ga lahiyar jikinta da naka gani ba ta karo ba sai naga karamci gare Wasu daga cikin yaran da ke fama da cutar tamowa kenan bayan da iyayensu suka kwashe makonnin suna jinyar su a asibitin uwa da tata Mirindoso mafi yawan yaran da na fama da karamcin abinci mai gina jiki. A cewar Dr. ba Lawali, kwararren likita da ke nan Santar Mera Amfam ta ce matsalar na faruwa ne saboda rashin sani daga bangaren iyaye na baiwa 'ya'yansu nauyukan abinci mai gina jiki. Adadin yaran da muke samu kamar yana juyi ne da lokacin abinci na mutane duk ya ida an shiga lokacin kahin kaha su yawa lokacin muna iya kai tamanin tamanin da goma mai in lokacin da akwai wadata ne shi kuma ana samun talatin zuwa arba'in hakan duk yawancinsu suna fama da matsala karamcin abinci wanda ake ce matamuwa abin da yake sa matsalar tamuwa ga yara daban-daban ne amma babban matsalar da take sa tamuwa ita ce rishin sani tunda wata ran kana da abincin wanda zai iya taimaki ɗanka mai baka sanya ni zaka sarrafa shi ba na ka bashi. Duba da yadda yara masu fama da tamowa ke karuwa a kowace safiya a cewar da ta suwai ba duk da kokarin da gwamnati ke yi rashin samun wadatattun magunguna shine ke kawo musu cikas. Abin da ke kawo mu cikas ana iya samun abin da ake ce ma rupture kin entra yaro gashi nan ya zo daidai a bashi abin da zai samu jikin shi ya kwalhwado sai aikatari wanda ke gare mu ga hannun ya kare. kana da gero ya za kai ka sarrafa gero ka ciyar da ɗan lamti yana da valor da yawa tunda shi kanshi ana kwantan ya cikin protein zogale da ta babu inda babu ita ne ita kan ta in aka duba cike take da ɗimbin sinadarai wanda su kama ma yaro girma masana harkokin kiwon lafiya da na abinci sun bayyana mahimmancin samar da ingantaccen tsarin abinci mai gina jiki tare da waye al'umma shine madubin magance matsalar tamowa a Nijar. To ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya.